Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. To kamar kullum ga shimfiɗar shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaban PDP Ahmad Mu'azu ya yi murabus shi ma shugaban amintattun jam'iyyar a ne ya bi sahu. Jigon jam'iyyar Adamu Maina ya ce bijirewa shugaba Jonathan na rashin kai karar Buhari kotu ne ya jawo matsawa Mu'azun ya yi murabus. Ahmadu ya ce ba zai yi haka ba ga abun da ka faɗa a duniya ba za ka sana ɗaki kuma ka ce an kai kara kotu akan abun da ka riga kamince da shi ba. APC ta yi taron fidda manufar gwamnati da nana ta yaƙi da cin hanci da mutunta doka da oda. Shugaban hukumar ƙananan masana'antu Bature Masari ya ce sashin ya yi nasarar samarwa 'yan Najeriya miliyan 59 aiki. aikin yi kashi 84 na duk wani mai aiki a faɗin tarayyar Najeriya yana aiki ne a ƙarƙashin wannan ƙanana da matsakaitar masana'antu manja Mustafa ya yi watsi da zargin an cafke shi Afirka ta Kudu da zargin hannu a jirgin odar makamai sharri komin girmansa idan ka ɗauko kwayar gaskiya dalar sharri dole ta kauce haske da duhu dole ɗaya ya kauce bar ɗaya hukumar 'yan sanda ta nuna waɗanda ake tuhuma da tsafi daga jihar Ido waɗanda ke kashe mutane da watandar namun gawakinsu. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka fa, to yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani dai, zauren na birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda Wakilin Nasir Adamu ilika ke jagorantar wata tattaunawa kan tasirin amfani da na'urar tantance masu kaɗa ƙuri'a ta kajirida wajen kawo zaman lafiya a Najeriya ta wajen da magudin zaɓe. Yau Elhikaya zai ɗora ne daga inda yake sake komawa ga datuwa. Wato, datuwa da kusan za ka yi bayanai waɗanda mutane za su fi fahimta shine da sai a ce, ah, Misa kuke ganin 'yan jihohi kaɗan da PDP take da su a halin yanzu. Ah, eh, tun da tana da ƙarfi kuma kuna da gwamnatin tarayya ba za ku taru ku yi wani taro a samu ya zama akwai adawa wacce ta dace ba kusan akalla dai yanzu a majalisar wakilai da majalisar dattawa da yawan gwamnoni ma duk apc take da rinjaye to ai nasiru in ka duba su kansu eh, yanzu misali su kansu eh, gwamnonin da suka ci suke cewa sun cin instant su je su zauna su haɗa kansu su zama adawa kamar yadda mu muka zama adawa muka zo har muka kwarbi gwamnati amma in ka lura sun fara kame-kame za ka ji yanzu misali a gombe eh, gwamnan su dan kwan har ya nada kwamiti yana neman ya zai yi ya roƙi mu 'yan apc ya shigo wani abun kunya ne sun fara kame-kame wai sun nada yarima abdullahi shine ciyaman abi yaya kana tun ba a rantsar da kai ba a jam'iyya ka fara tunanin wai za ka bar jam'iyyar da kake za ka shiga wata ta adawa don baka yi nasara ba kaga ya nuna daman ba ra'ayi babu kishi kai aka sani har ma mutane sun fara magana yana tsoron abun da ya a baya kada a bincike shi kada a kama shi in ka shuka alkhairi ka zauna mana a jam'iyyar ka a adawa ka zauna ya zauna a pdp ya yi leading. ai suna da gwamnoni zai iya hatta karan shugaban ƙasa ba sai yana tunanin barbarar jam'iyyar mu da yake muna da gwamnatin tarayya da mu mun zauna ba mu da gwamnatin tarayya mun yadda mun yi adawa Allah ya ba mu nasara don haka kuma za mu yi wa kowa adalci duk wanda yake wata jam'iyya za mu masa adalci domin in ka ce kowa mu bara mu yi kamar yadda pdp ta yi ba wai daga yau ka ci zaɓe ka ce ka shigo pdp abinda ya kashe demokaradiyya mu apc ba ma bukatan haka kowa ya zauna a jam'iyyarsa za mu masa adalci su yi adawa domin in babu adawa mu kanmu da ba mu yi adawa ba da ba mu kawo najeriya canjin da take bukata ba don haka mu muna kira ga duk wanda suke ikirarin sun ci zaɓe a jam'iyyoyinsu su je su haɗu su haɗa adawa su zo su yi adawa da mu duk abun domin duk mulki in babu adawa baraka kai mai mulkin baraka ci nasara ba su inda suka ga mun yi kuskure su fito su faɗa mu bara mu kama wani ba bara mu zagi wani ba bara mu yi abun da su suka yi a pdp daga kayi adawa ko kayi mai adake ka ko a kama ka ko a a'a mu demokradiyya muke so shugabanmu mai gaskiya ne wallahi in za ka fito ko a tv ko a rediyo ko gaba da gaba ka gaya wa shugabanmu bai yi kaza ba zai gyara mu bara mu yi kama karya ba mu gwamnatinmu za mu yi ta ne wanda talaka zai ji daɗi kuma duk wani mutum za a kare masa mutunci bara mu bari a ci mutuncin kowa ba kowa za a bashi haƙi bara mu yi mulki babu maganan bambancin addini mu duka da musulmi da kirista kowa ɗan najeriya ne sannan bara mu yi bambancin ƙabilanci ba kowane ƙabila ɗan najeriya ne mu za mu yi mulki ne na kowa da kowa na 'yan najeriya babu wannan gabar da aka kawo raymond in ka kula akwai abin da aka lura da shi da da yake kawo matsala a siyasar najeriya siyasar addini da kuma kabilanci a wannan zaɓe da kuka zaga shin waɗannan abubuwa kun lura sun yi tasiri ko mutane sun fara koyon darasi ne a farko dai ita zaben da ya gudana wanda kuma kusan yanzu dai an kawo ga rufe shi a ci gaba da harkar mulki wasu suna tunanin cewa an yi amfani da addini a wani wuri wasu suna tunanin cewa an yi amfani da kabilanci a wani wuri wasu na tunanin cewa an yi amfani da kudi a wani wuri wasu na tunanin cewa an yi amfani da jami'an tsaro a wani wuri ko kuma kayan gwamnati ko mota ko kudi ko wata abu dai haka wasu na tunanin cewa an yi amfani da addini duk hanyar da mutum ya dube shi nasara ni a wurina ya fito ta hanyar da ya fito a mutane da sun ce sun yi amfani da misalin kuriyun jihar rivers mutane diya yawa sun yi amfani da kuriyun jihar eh, kano misali cewa yaya za a yi a jihar kano a samu kuriya miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai a dubu ɗari tara sai aka manta kano fatana da registration sama da duk miliyan hudu yaya za a yi a samu kuriyan da aka samu a lagos sai aka manta cewa lagos tana da kuriya sama da miliyan hudu haka ma na rivers to wasu sun ce an je yan zanna kawai aka rubuta to mu kuma matsayin mu na kungiyoyi da muka participate na wannan zabbukan mun san akwai abu da aka yi amfani da shi wanda mu bamu gani ba misali kudi lokacin da aka kira mutum zaure aka bashi kudi kai ba ka wurin ba ka sani ba amma ni na ga gwamnati mai ci ko na apc ne ko na pdp a jihohinsu za ka ga motan gwamnati ana amfani da shi an ba jami'an tsaro wannan kuma shi kuma shi ba magana addini ah to shin kam in ba eh, eh, kungiyar siyasa ta hada ku ba menene zai kawo maganan cewa wane ya je ya zabi addini dole ne kuma ka sani cewa inda mutane suke da yawa in kuriyansu ya fito da yawa ba za ka ce su yi amfani da addini ba population ne za ka duba amma sai ka ce yanzu misali za ka tafi kasina ne wanda ba eh, misali krista ba su yawa wurin ba sai ka ce wai kuriyun krista za a samo shi a wancan wurin ta yaya misali haka kuma in ka zo eh, misali jiha kamantawa tawa ta taraba ka yi amfani misali ko wani local government ne zan ce a jihar taraba ko bali ko gembu wanda in ka duba mazaunan wurin sai ka duba ana na garwaye amma bangare misali su fi yawa to yin wannan kuriyan ya fito haka sai ka ci amfani da addini wato kamar ka kama misali kamar jihar benue yawancin 'yan jihar benue misali kamar zan iya cewa ba za a yi mamaki ba in gwamna ya zama kirista ne saboda yawan mutanen ma zan ci mabiya addini kirista ne ya to kaga kaga kenan ka ka tuna ka ka tuna mu bisa ga zaben Adamawa da jihar da jihar Benue da Plateau wanda kana ji kana gani ko da an gaya wani ne wai PDP ba za ta ji jihar Plateau ba ba za ka yadda ba eh ma'ana wato dai duk yadda ake a wannan yankin ko an yi magudi ko ba a yi magudi ba ko an yi amfani da addini ko ba a yi ba kar a yi mamakin irin waɗanda za su zama shi ne nake faman gaya maka cewa musamman ma jihar adamawa da da da da da plateau in an ce maka musamman ma plateau da benue an ce maka wannan jihohi guda biyu apc za su ci wannan jihohi ko ni kaina wallahi bin zata ba amma kaga ga yadda ya fito mutane sun bi kamar yadda junaidu na faɗa sun bi cancanta sun ga wanda ya dace da ya biya masu bukata suka bi shi ko shi ne ko ba ko eh, eh, mm, me yake kira ko gunki aka aje masa shi su za zaba don ita ce za ta biya masu bukata misali a rayuwar jama'a a jihar eh, plateau an mun samu labari cewa ma'aikata sun kai kusan watanni tara zuwa sha daya ba biya su albashi ba to don allah wayin nan mutane a cikinsu akwai masu tafiyan church akwai masu tafiyan masallaci akwai ma wanda they are free thinkers ba su ma damu da addinin ba shin me ake so su yi so ka gani haka ma kuma jihar benue ma'aikata suna nan an samu na samu labari malamai sun tafi ma yajin aiki kusan shekara daya suka gaji suka dawo bukatar su bai biya ba har zuwa yanzu so wannan kuma fa addini aka yi so mutane mu fita daga wannan en bin son zuciya muna tunanin cewa a koyaushe za mu fake da addini ko da kabilanci don mu biya bukata. To fa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazabanci. Yau dattawan da za su sake yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Fasto Musa Muhammad da ke garin Kaduna. wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa da babban limamin masallacin Waf Road shi ma na garin Kaduna, Sheikh Sani Isa, wanda shi ma zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa ga Faso Musa. Za mu iya faɗin kalmomi masu daɗi wanda za su kawo tauyi ga ƙasa, za mu iya faɗin kalmomi wanda za su kawo gurɓata wa ƙasa, komi ya lalace. Domin shi shugaba, shi al'umma suke dubi. So wannan canji muna iya samun sa musamman in mun ba da kanmu yau mun ba da kanmu wajen taimakon junanmu ganin cewa in mugunta ta samu dan uwanka ta same ka ka share daɗi tare da dan uwanka akan azabar da ya samu in kuma daɗi ne ya samu ka yi murna da farin ciki ba na alguz ba na gaskiya kana farin cikin akan ya samu amma in muna hayo muna nan yanda muke in kazar ruwa ne ta shiga gidan wani ba za ta hito ba to ya za a yi buhari ne zai zo ya ce ka hito da kaza daga gidan dan uwanka a'a mu ne za mu gyara da fatan kuma eh, wannan gargadi ya shiga a kunnen dukkan yan uwana wanda suke ji duk wanda yake ji da halshi na har wanda bai ji da halin can da nake magana da shi dan uwan ji ya gaya mashi ya shaida mashi ga wani abu da ya ji a kafafu yada labarai wanda ya kamata mu yi amfani da shi na farko mu sa gaskiya ta zama ɗamara a cikin rayuwar rayuwarmu kahin buhari sannan mu sa adalci kahin buhari mu sa mu zama masu aminci kafin buhari sannan mu sa mu zama mutane masu tausayi masu nuna cikakkiyar ƙauna to ina jin in buhari ya samu munyan hakan gashi na shi kwaskwari ne kawai don gyara sai mun gama gyara bayan wannan zai so in kira da shugabanni yan uwa wa'anda suka tafa fitaka a hito a yi zaɓe a hito a yi zaɓe a hito kuma mutanen najeriya sun ansa kira sun zo sun yi zaɓen nan yanzu sun ka ido sun suna zura maku suna zura maku yanzu ana ganin cewa abin da ake nema kwalliya ta biya kudin sabulu kwalliya ta biya kudin sabulu to in har haka muke nema dole ne mu fuskanci yan uwan mu shugabanni ba wani mutum da Ubangiji ya shi bai da amfani, ba wani mutum da Ubangiji ya shi bai da basira, bai da komai a rayuwarsa. Na ba da gaskiya dukkan shugabannin da aka zaɓa da APC da PDP, Ubangiji yana da ikon sauya mugu ya mai da shi nagari. So ko da halayen shi da zuciyar shi shi mugu ne, Ubangiji yana da ikon sauya shi. Yana da ikon sauya shi. Amma abin da muke kokarin mu faɗa game da shugabanni, wato zuciyarka ita ce umar ka ba isin abin da ka sani matakin da ya kawo ka hakana neman mulki kowane zaɓaɗɗen shugaba da muke da shi a Najeriya tun daga babban har zuwa ga karamin ba wanda bai san gurin shi ba dalilin da yasa ya shiga wannan fanni na neman takara a ya tsaya ya zama shugaba ko na wani irin fanni ne kowanne akwai abin da ya aje shi to wannan abin da ya aje ka in mugu ne ka tashi daga mugu ka sa na gata yanzu yan uwa suna sa ido suna suna kallo suna lura da ku su ga yadda kuke yi yadda kuke yi a daɗin in kunka an so daga habuja aka raba aka ba ku sai ku yi gidajen ku ko ku ko ku koma ku sai gidaje eh, filaye a habuja ku ta gini waye ya gaya maka ginin da kake ginawa ma kai za ka zauna wannan isruwan shugaban ya yi tabbatar ya zama mai adalci mai koyi kamar da Mr. Mandela ina ce ma Buhari wannan na sani da taimakon Ubangiji zai yi koyi ba ma koyi ba zai zarce fiye da Mandela yadda ya yi. Shi ma Sheikh Sani Isa ya ci gaba ne da cewa abu abun a hankali amma fa ban da jinkiri. su kansu su Buhari su san cewa akwai aiki gaban su jajirce. To amma mu ma 'yan Najeriya mu haɗa da haƙuri da juriya da addu'a kada mu tsammaci dare guda za a samu biyan bukatar da ake so ba haka ake ba duk inda aka samu wahala aka shekaru cikin ta to ka zo ka ce dare daya kana son ka ga an maganin ta zai wahala bakin mu saba faɗin alheri wannan karantarwa ce ta addinin musulunci kuma na ji ma fastoci suna cewa su ma addinin su an ce a rika faɗin alheri to idan muka saba da faɗin alheri muna cewa to Allah ka taimake su Allah ka sa su iya Allah ka Allah ka sa su su dore to in muka yi fata amma muka ce ba su iya su ma kaza kaza su ma za su lalace to bakin mu dinnan idan muka yi rashin sa'a mala'iku suka amsa suka ce amin sai kaga kuma mun bata gwamnatin da kanmu mahiyawa 'yan Najeriya suke bata abubuwa da bakin su wanda da sun jure sun tsaya sun yi abin da ya dace da da baki ma da fatan alheri da wasu abubuwa sun gyaru kuma lallai 'yan Najeriya su sani cewa idan ba mu bi doka da tsari ba to ba za mu iya samun biyan bukatar da muke nema ba ba za ka sanya lambar APC jikin motar ka ba a ka sanya APC gaba da baya ko ka ce Aero APC ko Buhari ko kaza sai ka zo ka tar da Mm, rafiketa wato wuta da ke tsaye da mutanen an zo wurin hanya a tsaya kai sai ka zo don kana takama ka sa mm, lambar apc sai kai ka wuce ko kuma ka tada dan sanda kai mai rashin kunya ko ka tada al'umma ka kawo tashi hankali to ƙarya kake kai ba dan apc bane kuma kai ba dan najeriya na gari bane da ke neman zaman lafiya duk dan apc na gari za a ga ya bi doka da oda ya fi kowa ladabi da bin doka ni da yake ko da yake ba zan ce tunda mu malamai limamai ko kowace jam'iyya duka ta mu ce amma biya sun kama ni sai aka ga wai liman ne kuma za a kyale nace a'a a'a ba kyalewa a je a bincika ga me laifi na saboda wannan gwamnati sabuwa da ke zuwa gwamnati ce ta cewa sai an yi komai daidai kuma an yi duk process to mu ya kamata mu taimake ta mu limamai da fastoci mu taimake ta wajen aiki na gari aka je biya aka bincika aka ga takarda ta aka gane cewa yaron da ya kama ni ne bai gane yanda abun yake ba shi ma na dan koyon karatu ne to saboda aka sallame ni na wuce ce to haka ake yi ko fasto ko liman ba wani mai taka doka saboda dan kana da lambar APC ko PDP ko abga ko kaza ba za ka zo ka taka doka ba kawai mu kyale ka ashe kuma gyaran da muke nema da canjin kuma ba zai samu ba kenan to haka gaskiyar magana muna kira ga 'yan Najeriya mu kyautata zato mu yi addu'a mu haɗu alheri mu jure mu haƙura kada mu ce cikin dare ɗaya muke son mu ga canjin nan a sa ido a gani shekara ɗaya shekara biyu ta mai addu'a da fatan alheri mu jure yanzu mun shiga wani yanayi da aka ta fata a ga yana samuwa a Najeriya eh, akwai lokacin da aka zaɓi shugaban ƙasa musulmi mataimakin shi musulmi ba wanda ya damu ba kiristan da ya damu ba musulmin da ya damu to ya kamata Najeriya ta fara tafiya zuwa ga wannan yanayi a ce mutumin kwarai ake nema a zaɓa addinin shi nashi ne sallar shi tashi ce zuwan coci ma nashi ne amma kai abin da kake nema mutumin kwarai wanda ba zai saci dukiyar talakawa ba ba zai yi banna ba ba zai yi abin kunya ba amma zai yi abin da ya dace idan yana kirista wannan nashi ne idan yana musulunci nashi ne amma kai ka zaɓe shi a matsayin shi na mutum na gari wannan abu Buhari ya kai kwarin wannan tafiya yanzu ko ko barin ce ya sanya albarka ya kuma fara tsiga mana dan ba na cewa za mu iya komawa Najeriya wadda za ta rika zaben mutum ba tare da ta damu da addini shi ko kabila shi ba. Me yasa muka ce Buhari ya fara buga mana ɗan ba dibi jihar Benue jihar Benue mahi yawanta wato da turanci suna cewa overwhelming majority na mutanen jihar Benue ba Hausa bane overwhelming majority na mutanen jihar Benue ba ba musulmi bane wato kenan masu yawan gaske na mutanen Benue jihar Benue ba musulmi bane ba Hausa bane amma kuma jibi abin mamaki sai gashi kuma sun zabi janar Buhari kaga ashe sun zaɓi jana buhari ba dan addinin shi ba dan yana musulmi ba ba kuma dan yana bahaushe ba ba kuma dan yana dan a'a sun zaɓe shi dan suna ganin akwai wasu ɗabi'u da halaye da suke sha'awa wanda ko da mutum kirista ne in bai da su ba ruwansu da shi <laughs> ko da mutum musulmi ne in bai da su ba ruwansu da shi to binuwa ta fara ta fara ba mu abin jigo na sanya hanya kyala filato ma kyala ta raba dauki binuwai kawai ta ishe ka misali ka ce to lalle ashe muna da hope muna da sa rai cewa Najeriya za ta zawo ruwa ga yanayin ta irin na da can lokacin su Sardauna da su sande a woni da su ainihin wato wato su eh, Chief nambi Azikwe da su Obafemi Olo da su Aminu Kano lokacin da aka yi tahiya tahiya ta kishin kasa da kishin ci gaban kasa da gina ta to wannan ya nuna wannan zaben da aka yi maganar buhari ya farfado da wannan fata kuma muna ganin abin zai yi mun yi da gaske mun sa addu'a in ba mu jure ba kan mu fata ba amma Allah Allah ma ba zai bari mu fata ba insha Allah wannan shine kiran mu Allah ya saka da alheri The Voice of America away Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.